kowa za su tafi su ji bani ni kadai ke za ki zauna ke kadai ni ma in tafi kenan mm. in mutu kika ce <laughs> yanzu mana kina so in mutu to me kike so to kin ce wai ke kowa ma ya mutu ya baki ke kadai To menene <laughs> ban gani? Ina so mu kadai ne. Mu kadai za mu zauna? Eh, mu hadda Umaima. Sai waye kuma? Sai best friend. Okay. Sai friends nom da suke Kano. Okay. Mu tsaya da su tare a nan. Okay, sauran duk su tafi? A'a ba sauran ba, Umaima ita ba hadda. hajiya wanda take karatu don saboda danna manta karatun quickly har da baban su da abin don saboda na samu wanda zan yi wasa da su mm-hmm. da sadiya za ta tsaya mm-hmm. na tsayi da latifa adam ban da shi shi mm-hmm. zai tafi <laughs> shi ya mutu abin shi ok shi ya mutu shi na shi ai da mm. <laughs> can you just don't want to die, right? I don't want to die. You don't? Uh, me, I, to idan amma amma idan kika mutu idan kike so ki je? Ni? Uh, aljanna ko ina? Al. Mhm. Janna. Mm. Mm-hmm. Lisa. Aljanna is for um it's for good children. Good children, right? And headfire is for naughty children. So you're not naughty, right? No. Alhamdulillah. Okay. Very good girl. So you're going straight to Jannah. Yes. You see, when you enter Jannah, you know, mm -hmm. all of the prayers will come. Mm -hmm. That we you will you will do something that we hear, that part of the beginning of Salah. Mm -hmm. asuba zai zo mhm. za ku yi ta yin hira Mhm. ba sai mai na sai azahar sai azahar ya zo ku yi labari mhm. sai la'asar sai la'asar ya zo mhm. za ku yi labari haka sai wannan me shi sai magrib sai magrib ya zo za ku yi sai isha kuma isha ba zai tafi ba sai yaushe isha zai daɗe ka sosai sai asuba Hmm, sai asuba sake haka za su yi ta zuwa har sai ka gaji ma ka yi bacci a aljana kuma za ka yi bacci fa a new house new house uh-huh. okay new house you see gidan sama ko gidan ƙasa <laughs> ba wata gidan sama ne aha ba sai za ka yi za ka yi kowa zai je wata wani sabon duniya mm-hmm. kowa zai je mm. wanda baya ji kuma yan faya gare shi subhanallah Allah ya tsare mu Adam shi yan faya zai a'a wallahi ba zai je hellfire ba aljanna zai je da ni mommy yes so that means you too you want me I should go me I should go and die no I don't want you to die Maria so if I was not die Adam is going to the hellfire no everybody is going to Jannah We are all going to Jannah. How are the naughty ones? He's not naughty. No, I'm not the naughty. If the, the naughty idan suka nemi gafara Allah ya yafe musu ai sai su shiga aljanna. Mhm. Mhm. Allah shi mai yafiya ne ko? Mhm. So yana yafewa kowa idan kika nema. Mm-hmm. Mommy. Mhm. Hannuna da ina ka kas yayi. Mm. Mommy, you know what I want to do tomorrow? No, what do you want to do? I'll wake up very early. Mm-hmm. Inshallah. Very, very early. Inshallah. Mommy, you said da zaki min Yeah, Mm-mm. Laila bacci sai an jima sai sai ki tashi da sai ne wankan safe. Because I very know me to bath for me. Okay. Then, I, then I'll just eat. Then I'll just make breakfast. Then I'll go. Okay. So I have to do more easier. Every day we should wake up. Mm-hmm. But if I wake up, I'll go back to sleep. Okay. If if I don't sleep, if then I can watch before morning. Okay. Because I, if I sleep a long time, so I can go and watch if morning I do. Mm. Then everything, if if my time I've do, I've ate breakfast already in the night. Mm. If I'm not so <laughs> lonely, I Mariam can follow one. <laughs> then then I will just wait for my time, mm. and I'll just go. She okay. Say name, kuma. Um, if I. Go, Are you tired, Janzo? What kind of tired? You're not tired? No, I want to cook. You want to cook what? what? I don't eat beans though. Kai, kai, kai. I don't eat beans. Kina so kichini? Kai, kai, kai. I forget to eat beans one life. Say the safi. Mama sa shida a cikin fridge wa dai ya ɓaci. Ba bachi, but ba na ai na sa adu mama. Ina fridge yanzu. Hey, Yazu, yazu? Hmm? Cikin ki zai kumbura ai. <laughs> aisho kina saki yanzu kawai ki bari ma sai da safe yawwa okay i love you A'a ban sani ba. I don't feel like sleeping. So what do you want? I want to watch TV. No, you can watch TV. I I watch for a long time. Yes. And there's something that I want to tell tomorrow. So, why not today? I have one something that I need. Okay. What do you need? Where are we going to buy that baby, that doll clothes, ma? Dubai. Okay. Mm. Tomorrow, mm. we're going to Dubai, then we'll go and buy, them. come back home. Mm-hmm. But, to, but another tomorrow. Okay. We'll live in Dubai first for one day. Mm-hmm. We'll buy the clothes before we go. <laughs> then, we'll, then we'll come back. Walai, big sis, Aika. Okay, Maria. haka kawai zani ok ba damuwa gobe na tashi sai je islamiyya idan na da za ki je islamiyya karfe goma dai za ta bi ni mhm. Mommy, I can't wait to turn my room into a princess room. Princess room kuma Maria? Hmm? Princess <laughs> room kuma yana zaune kala. Because I'm a princess. You are. I am. Yes. I want to put stickers of princess. Me, I want to be Elsa. She's a powerful one. Okay. Then I'll have a hot dress, that fire dress. Mm-hmm. So fire will melt up ice, ma. Mm-hmm. But fire is melt up ice. Uh huh. So i will put it, so i will so I'll bring that power, then I'll have two magic wands. Mariam, bedo ya mama dona na fulfil dena. Not talking about that. <laughs> you, you answer by yes or no. Mm, no. her full full day? Mbaya setna. Orofulwa set down. <laughs> Come. Good night. No good night. Say good night. I don't sleep. I don't sleep. So I Susa so contrast with you, but okay. Good night, everybody. So me, I'm staying awake. <coughs> Mommy? Na'am. You know, like when I'm going to school all the days, if, if I'm going to, mommy, that man, I change any school ne, mm. na two weeks ne, zai boko na dawo. Ina ka ce shi na ka ce wai ba yin school na two weeks ba. Kawai daɗewa za a yi, kullum za a Makaranta? Mm-hmm. Ok. Mom, ki ne? Ki bar kowa ya bacci. Ta ai ni ma na ce kowa ya bacci ya yi Maryam. 왼발이 무릎치가 와요. Uh-huh. Que para de bater. Mommy. Yeah, um. Like, uh, tomorrow morning. Yep. I'm not gonna, uh, um, since I. What? Ay. Menene. Na manta da littafi na na Islamiyya. Oh. Hi. <laughs> Okay. I love you. Gida <laughs> kika manta da shi. Abuja? Eh. Dama kin tafi da shi ne. Kai kai. Kuma ga ni gama littafin nan fa. Kai ki mu za mu sai wani. Ko mu sa a turo mana. Mami an mami an kalami ne fa littafin. Mm, sai mu sa a turo. Mun ba ba ba bayan ba bayan abin sai ba'un ba. Mm. Amma ji littafin nan ba'un. bayan zuwa ta'un har zuwa ya'un haka ke yin haka yin alifin ba'un wai ba'un ya'un ba alifin ya'un ba ne mm-hmm. amma ta fi na wanda wanda malam mai bani wanne wanne daga cikin malam na abuja ko na na abuja to ni dai ban gan shi ba ballanta na in yi magana a kai da su wancan da ya want ok okay no of the phone and um, everybody was sleep. Mm-hmm. And me, if I don't sleep, I'll just stay awake. Want to sleep, catch me. so like that. Gashi na aikin fara jin bacci mari. Kai, kin yi addu'a? Ba ki yi addu'a ba. Ki yi addu'a tukunna. Ummu, ummu a janga. Mhm. Hanci ba zan fara. Mhm. addu'a yin bacci na'am kin fara jin bacci ne Maryam me ya ah, ah. <laughs> saboda za ta iya yi karatu wallahi shi yasa wallahi sai kin wallahi sai Bagi ada. Bagi, Mhm. Mhm, mhm. ki. Maza yadda. <laughs> Kiya da ke karanta falaki da nasi da kulho. Me na yi shi a mayin dina. Kin yi a mayin ɗinki? A'a, na je bai na ki dai. Toki. Wacce da su gama wani ma? Ai, ba ki yi tukun na tukun. Eh, after, um, which tournament do you قول هو أفأستكفهم قول وانا فلقي أه لا وهي كي وتوسع وهي كي Yazı bana geri geçti sanırım. E? Hakikaten yine açı. E? Hakikaten yine açı. Tamam yine açı lan. Tuma. Ha Tuma. Tuma Tuma. Tuma Tuma. <laughs> Good night. Good night. I love you. Mommy? Uh -uh. You know what I used to say? Wewe sawa yuko matadena cho what the? This is what the? What the heck? I love you. We had a nice day, me and Sadia and Loco. But Adam used to stop crying for our playing sometimes. Adam used to make Sadia crying. Mm. Maria, mm -hmm. what do Anna? Uh, I don't feel like God. for you. God, you saved me today. Mm? God, you saved me today, I said. God, you saved you today? Yes. Me, Faru? Yeah, you. <coughs> Now, we don't know me in kashe wuta? wannan ne wajen da yake ko an hana do you ever see a black black tea? yes lipton that's not lipton that's a black tea mommy i think we should mommy i want to make my own playhouse mommy uh, I want to make my own playhouse. I ah, know like a playhouse though. I know, I know, wearing green, I akwai akwai gida kamar na dolls. Mu da Umaru ku duk ranar da zan yi bacci ina gida na ni a ciki. Gida na ba isa nisa ina ce ni ne mai ni ne I ina da me walker And za ta min girki duk ranar da zan ci abinci. Muda da umarwa duk abin da muke so ko wacce muke so mu yi ba za mu sa ta ba aiki amma ba za mu dinga ba ta abinci gyara mun ba mun sa fanfa ta yi ni ban magani ba gyara Mommy, eh, mm-hmm. there's something I want to tell. Tell me. Did I meet Mom, you know, split away from my own dog. Uh -uh. If we go to that place, man, I wasn't there. Uh um, they will buy one. He's a boy since he's a, he's going to have a a ash trouser. Uh huh. Uh-huh. Then it is short. Then you have box size. Uh huh. Everything's box size. Uh-huh. Then they'll put for him his own room and his bed. Uh huh. They'll, they'll, they'll be opening it, but it's giant. Uh huh. Open it. Mommy. No. I want like those dogs. me za ki da dolls ana zaune kala akwai wani wanda um, yan